Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 21 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To Ibrahim, sauran kiris Amurka da Iran su gwabza jiya Alhamis bayan da aka kakkaɓo jirgin sintirin Amurka mara matuki. shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar majalisar dokokin tarayyar amurka ta amince da yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka mexico da canada shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya clifford grande ya ce an samu karuwar 'yan gudun hijira sama da miliyan 70 a faɗin duniya baki daya. kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa a karan farko rundunar sojin najeriya ta amsa cewa wasu sojojinta na da matsala wasu ƙwararru na ganin irin wannan tonon sirilin ya dace wasu ko na ganin bai dace ba ko da matsalar haka take wanda yake kuma ma'ana matashin akwai matsalar za kuma ji cewa sojojin haɗin gwiwa sun hallaka 'yan ta'adda a yankin sahel idan mun dawo najeriya kuma za a ji cewa sojoji sun kubuto 'yan bautar ƙasa halima umar daga hannun 'yan boko haram shin ko kuɗin fansa aka biya a ba wani zancen wani kuɗi mu operations na yi muka conducting kamar yadda muke kamar kowace ranar juma'a hawa umar na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labarin duniya mai karatu daular salim saura kiris amurka da iran su gwabza a jiya alhamis bayan da aka kakkabo jirgin sintiran amurka mara matuki mai suna global hawk a yankin ruwan hamas al'amarin da shugaban amurka donald trump ya kira da mummunan kuskure wannan wani sabon koma baya ne abinda trump ya faɗa wa manema labarai kenan a jiya alhamis lokacin da yake ganawa da prime minister kasar canada justin trudeau a fadar ta white house shugaba trump ya kara da cewa wannan jirgin saman ya ratsa yankin ruwa na ƙasa da ƙasa ne kuma muna da shaida a rubuce ya kara wa manema labarai cewa za ku ji a nan gaba idan amurka ta mai da martani. amma iran ta ce jirgin ya bi hanyar da bai kamata ba kuma ya karya dokar ƙasa da ƙasa a jiya alhamis ne shugaba donald trump ya ce akwai yiwuwar majalisar dokokin tarayyar amurka za ta amince da yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da mexico da kuma canada amma idan ba a sa harkar zaben shekarar 2020 da siyasa a ciki ba wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar democrat sun amince da kudurin canja yarjejeniya da za ta maye gurbin yarjejeniyar shekarar 1994 ta amurka na cinikayya ba tare da haraji ba saboda farashin magunguna amma kungiyar kwadago ta amurka ta nuna damuwarta akan yadda kasar mexico za ta samu damar kyautatawa da karawa 'yan kasarta albashi. ina fatan za su yi duk abin da ya kamata su yi abin da trump ya faɗa kenan a kan wa 'yan majalisar dokokin tarayya na jam'iyyar democrat yayin da suke tattaunawa da prime minister canada justin trudeau kan batun cinikayya a fadar white house ya kara da cewa yanzu bayan an kammala zaɓe na uku ga watan nuwamba batun zai samu goyon baya sosai to amma zaɓe na nan tafi a yanzu. A jiya Alhamis ne shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce an samu karuwar 'yan gudun hijira sama da miliyan saba'in a fadin duniya baki daya inda ya kira wannan da wata babbar gazawa ga al'ummar duniya sannan ya kira da a haɗa kai a duniya baki ɗaya wajen warware wannan matsala. yawancin mutane miliyan saba'in ɗin da muke magana kansu sun guje wa yaƙi da tashe-tashen hankula ne daga ƙasashensu. Grande ya faɗa wa muryar Amurka a wata tattaunawa da ta yi da shi a aman na ƙasar Jordan yayin da ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya cewa da alamar da al'ummar duniya ta daina la'akari da yadda za ta shawo kan matsalar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a cikin wannan satin cewa mutane miliyan saba'in da dubu ɗari takwas ne a bara suka yi ƙaura daga mahallinsu saboda tsananin yaƙi da rashin 'yanci da kuma maiwancin hali inda ya haura mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Alhamis ne wata kungiyar sa ido a Washington DC ta zargi 'yar shugaban kasa Donald Trump wato Ivanka Trump wadda kuma take ɗaya daga cikin masu ba da shawara a fa'idar White House da cewa tana amfani da kafar sada zumunta ta Twitter wajen yin harkokin gwamnati da kuma kamfen ɗin siyasa. Inda yin hakan ya wa dokar gwamnatin Amurka. kungiyar mai suna citizen for responsibility and ethics ta ce tun hawan trump mulki diyar mai shekaru 37 ta shiga amfani da shafinta na twitter wajen aika saƙon da ya shafi harkokin gwamnati kuma ta a watan maris ɗin shekarar 2018 ibenka trump ta sha wallafa saƙonnin siyasa wanda ya hada da ƙaddamar da kamfen ɗin babanta na zaɓen shekarar 2020 a cikin wannan satin. wannan kungiya ta yi kira ga jami'an gwamnati da a kafa kwamitin bincike na musamman akan shafinta na twitter shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya faɗa wa shugaban china xi jinping cewa ya kamata su ƙara haƙuri da amurka akan jirkinta tattaunawa akan makaman nukiliya mu yi kuma fatan a cimma yarjejeniya tsakaninmu a pyongyang a cewar kafar watsa labaran ƙasar china Kim ya yi wannan jawabi ne a lokacin da shugaban China Xi Jinping ya kai ziyara a Koriya ta Arewa domin ƙara ƙarfafa dangantaka tsakaninsu. Dangantakar da aka kulla kan kan makamin nukiliyan Pyongyang da goyon bayan da Beijing ta nuna a kan takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. shi ya isa ne a jiya alhamis a ziyarar kwana biyu wanda ita ce ta farko da shugaban china ya kai koriya ta arewa a cikin shekaru sha hudu kasashen saudi arabia da cuba yanzu na ɗaya daga cikin jerin sunayen kasashe da amurka take son su ɗauki matakan dakile fatocin mutane a su suna fuskantar yiwuwar amurka ta ƙaƙaba masu takunkumi a rahoton na shekara-shekara kan fatocin biladama ma'aikatar harkokin wajen amurka ta zargi saudiya da aikata laifukan cin zarafi barkatai da ya hada da ma'aikata daga wasu kasashe kuma ta yi allah wadai da kasar cuba kan zarginta na fataucin mutane ta cikin wani shirinta na fitar da likitoci zuwa wasu kasashe. da yake magana da manema labarai a ranar laraba a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce idan baka tashi tsaye ba kan fatocin mutane ba to amurka za ta tashi tsaye a kanka jim kaɗan bayan da aka fitar da rahoton Daula Salam aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji rundunar sojin najeriya ta amsa cewa wasu daga cikin sojojin kasar ba su da barewa da kuma kishin kasa kuma hakan na takarwa wajen cikas da sojojin ke fuskanta a su da tabbatar da tsaro a kasar baki daya. babban hafsan hafsoshin rundunar sojin najeriya laftana janar yusuf eh, tukur shine tabbatar da hakan wato wannan gazawar ta sojojin najeriya a wani taron soja a abuja ga hassan mai da kaina da cikakken rahoton General Buratai wanda ya ce ko da baya ga zagon ƙasa da ake masu akwai kuma tabbatattun shaidu da ke nuna koma bayan da ake fuskanta a baya bayan nan na da alaka da rashin kishin ƙasa da kuma kishin aikin sojan. Tuni da wannan jawabi na Buratai ya haddasa cece kuce tsakanin masana tsaro da kuma tsoffin jami'an tsaron. Dr. Kabiru Adamu na daga cikin masu ganin rashin dacewar wannan jawabi na tukur buratai. Harna Hassan soja na ƙasa na ƙasa gaba ɗaya ya irin wannan magana a bainan jama'a bai dace ba. Ko da matsalar haka take wanda yake kuma ma'ana mu hasashen akwai matsalar amma ya hito kai tsaye ya faɗi haka sanin cewa akwai manema labarai a wurin za su da magana bai dace ba don ana hali ne na yaƙi kuma wannan labarin zai kai ga su sojojin da suke bakin daga ba zai ba su ƙarfin gwiwan ci gaba da yaƙin da suke yi ba a ɗayan ɓangaren kuma su waɗanda suke ɗauke da makaman suke kawo hare-hare zai ƙarfafa musu gwiwa na cewa ba waɗanda suke yaƙi da su sun shiga wani yanayi to kusan sun fara cimma burin da suke son su cimma kenan. To sai dai kuma tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya Major Bashir Shu'abu Galma na mai cewar batutuwan Najinar Buratai na bisa hanya. Don abubuwan da yawa suna iya faruwa. na irin yaran da ake ɗauka yanzu ko da yake an horar da su amma zuciyan yin faɗa ɗin bai tsammani yana nan kamar yadda yake a nan sojojin da ba ko kuma akwai waɗansu 'yan dalilai wanda yake ba a ɗaukar mutane da suke da jarutaka wanda yake za su iya zuwa su yi abu kuma ko dan eh, za su iya yin wannan fadadin ƙarfin su eh, sun manyan manya ma Amma yanzu kuma magana ne a zagon kasa ɗin misali idan har zagon kasa a cikin sojoji ne ai shine eh. ban hafsa me zai hana ka ɗauki matakin ladabtarwa yawa ka zo inda nake so ai shine nake maka ana ɗaukan su wurin recruitment ba a kan yi koshin nasu idan ana ba su koshin wanda yake ya kamata kamar lokacin da mu muka yi irin laifuffuka wanda yake ya dimanci idan mutum ya yi shi ma gaba ɗaya harbe shi ake yi kamar kawada. da tsoro gudu daga wurin yaƙi desertion inda ana gaya musu da yawan su kila yasa musu su ga wannan aikin ba daidai ne shi a matsayin sanar ban hafsan sojan Najeriya fito duniya na irin wannan bayanin maimakon ya dauki matakan magance matsalar Hassan idan ya yi kokari ya dauki matakai abu bai yi ba ba ka tunanin cewa wannan maganganu na shugaban Hafsa zai sanya ya gunyar sojoji amma ka san ba zai fita ya bar aiki ya koma gida a ga kamar su ne suke da laifi a wannan abu bayan ga waɗansu dalilai can wanda yake ba nasu ba ne. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan da wannan rahoton. Daga nigeria kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda rahotanni ke nuna cewa rundunar sojojin haɗin gwiwa da ke yaƙi a Sahel tare gargaza 'yan ta'adda tare da taimakon sojojin Amurka. su labar ma gare ka. Les forces armées nigériennes FAN et la force barkan. avec le soutien des partenaires américains. Sanarwar wace ministan tsaron ƙasar Nijar Kalla Mutari ya saka wa hannu na cewa wata rawar daji ta haɗin gwiwar sojojin Nijar da takwarorinsu na Barkan da gudunmuwar askarawan Amurka ta ba da damar kakkaɓe 'yan ta'adda a tsawon kwanaki goma cif wato daga ranar 8 zuwa 18 ga watan Yuni a arewacin Tango-Tango iyakar Nijar da Mali. Rawar dajin wace aka yi wa lakabi da Akonit ta bada damar samun nasarori in ji wannan sanarwa. 18 terrorists neutralisés, 5 terrorists don 3 Nigerians faits prisonniers. ta ce dakarun Nijar da abokan hulɗa sun ratattaka gaggan 'yan ta'adda kimanin 18 waɗanda ke da'awa wa ƙungiyar IS reshen Sahara yayin da aka kama fursunonin yaƙi biyar cikin su har da 'yan Nijar uku sannan sojojin haɗin gwiwar sun cafke makaman yaƙi da dama ciki har da waɗanda 'yan ta'adda suka arce da su a yayin kwanton ɓaunar da ya haddasa asarar rayukan dakarun Nijar a ranar 14 ga watan Mayun da ya gabata a ƙauyen Balleberi da ke kusa da Tongo-Tongo. Kote ami, aucune perte humaine ou materiel ne a deplore. A cewar wannan sanarwa ba a samu asarar rai ko ɗaya ba a bangaren sojojin gwamnati balantana asarar kayan aiki abinda ya sa ministan tsaro a madadin gwamnatin Nijar jinjinawa dakarun tsaro saboda wannan galaba da suka samu. A yanzu haka ministan tsaron ƙasar Nijar ya kaddamar da zagaye a sassan yankin Tilaberi domin wa jami'an tsaro kwarin gwiwa a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'addan da ke ketarawa daga arewacin mali wani abin da ke ci gaba da jefa ayar tambaya a zuciyoyin jama'a shine a cikin daren talatar da ta gabata wayewar laraba wasu 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba sun hallaka 'yan sanda biyu yayin da suka jiwa biyu munanan rauni a wata tashar binciken ababen hawa da ke mashigar birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To da Sulaiman daga Nijar kuma bari mu sake kumawa Najeriya inda runduna ta bakwai ta sojojin kasar da ke Maiduguri ta kwato 'yar bautar kasar nan Halima Umar da 'yan Boko Haram suka sace tun a watan Janairu. Haruna Doda gare ka. kwamandan rundunar sojan na garin maiduguri birgida janar ma biyu ne da ya mika wannan yarinyar da ake kira halima umar ga mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar kadafur wadda ya mika godiyarsa da ma jinjinawa jami'an tsaro ya ce ina son yi muku godiya hada da sauran jami'an da kuka gudanar da wannan aiki a jiha kuma ina mai tabbatar muku cewa a shirye muke a gwamnatance mu aiki tare don mu samu nasarar kubuto da sauran mutanen da ake garkuwa da su musamman ma raguwan 'yan matan chibok bayan an mika ga gwamnatin jihar ne da sanatan tibi birgeda janar bulama biyu wanda ya min karin haske game da yadda suka samu nasarar kubuto da yarinyar kamar haka. wannan mu halima daga goza take ta je goza ta ga iyaye a lokacin da take komawa shine suka ɗauke ta to alhamdulillah tun daga lokacin da muka samu wannan report mun ta dinga aiwatar da ayyukan da za mu samu mu same ta mun yi ayyuka da jami'an tsaro sauran jami'an tsaro da mu da har gwamnati da sauransu so alhamdulillah wannan hada gwiwa da hannu din shine abin da ya kawo mana nasara yawan da muka samu muka muka ciro ta a ina ka gano ta a kamar yadda na gaya maka a filin tsaro a waɗansu abubuwa ba sai an bayyana su da sauransu ba ita kariya ka samu ko ita ko wasu jama'a duk operations da muke yi a yi muna cire Eh, mutane da yawa waɗanda tsakanin su da boko haram an rike su da sauransu so mun kwato mutane da yawa to ko akwai wani kuɗi da kuka bada ne wajen karɓar wani yarinya a ba wani zancen wani kuɗi mu operations na yi muka conducting kamar yadda muke kamar yadda na gaya maka cewa ba zai maka bayanin dabarorin da muke ciki da sauransu ba ita ma dai wannan yar bautar kasar halima umar ta yi ɗan takaitacciyar godiya ga mutanen da suka samu damar kubuto da ita ga ma abin da take cewa ta ce na gode wa Allah na kuma godewa duk mutanen da suka taimaka wajen kubuto da ni daga hannun 'yan boko haram na kuma gano abubuwa da dama daga wurin su a cewar halima umar din ita ma shugaban gidauniyar da ake kira kaltum foundation wato kaltum rabiu tana cikin tawagar waɗannan jami'an tsaro da suka shigo da wannan yarinyar sai dai jami'an tsaron ba su bayyana ruwan da gidauniyar ta taka game da kubuto da wannan yarinyar ba wanda hakan ya sa gidauniyar yunkurin kiran taron manema labarai a yau haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, yanzu kan bari mu koma gefe guda Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Sunana Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne a kan cutar ƙazuwa wacce ake kira da skebis a turance. Ƙazuwa cuta ce da wani ƙwaro ke haddasawa kuma cuta ce da take fesa ƙuraje masu matuƙar ƙaiƙayi a lungu ko saƙo da kuma gaɓoɓin jiki. A wasu lokutan kuma ƙurajen kan fidda ruwa mai yauƙi. Idan cutar ta yi tsanani takan kama jijiyoyin gaɓar da ta mamaye. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar ƙazuwa. To ƙazuwa wata cuta ce da wata ƙwayar halitta da ake kira sarcoptics KB take kawowa. Idan ta samu dama ta hau kan fatar mutum sai ta huda fatar sai ta shiga ƙarƙashin fatan nan. in ta shiga ƙarƙashin fatar nan ta kan yi rami sosai kuma ta zuba ƙwayayenta a wurin sai jiki shi kuma sai ya yaƙe ta ta hanyar garkuwar jiki wanda yake kawo kaikai matsanancin kaikai akan samu waɗanda ba sa samun kaikan saboda wata matsala da ta shafi garkuwar jiki amma mafi yawancin mutane suna samun kaikai mai tsanani menene alamomin cutar scabies ko kuma ƙazuwa a hausance to yawanci abin alama shine wannan ƙaiƙan. akwai wanda ba zai ga ko kurji ɗaya ba amma jikin shi zai kaikai musamman da daddare kaikai ne matsanancin kaikai kafin kurajen su fara fitowa to idan suka fara fitowa din kuma kurajen za su iya bayyana kala-kala wani lokacin an za a samu wanda suke dan fitar da ruwa mai yauki ko kuma za ka ga busassun kuraje ne ba alamar ruwa a jikinsu kuma sukan so wurare kamar ah, yatsu da kuma tsakanin yatsun da wajen gwiwa da bayan gwiwa hannu da wajen hamata da kuma wajen mara suna da kaikai matukar kaikai To likita kamar mu a kasar Hausa yawanci zaka ga ah, waɗanda ba su kwana ko kwanciya a wuri mai tsafta ne suka fi kamuwa da wannan cutar wanda akan danganta ta ma da rashin tsafta. Shin haka ne ko kuma yaya bayanin yake? Idan dai ya kasance akwai wuraren da jama'a suke da dama ko da suna da tsafta idan aka samu mutum ɗaya ɗauki wannan cuta tana yaduwa sosai tsakanin mutane ko ta yadda yanayin jikin shi zai taba wani kwayar cutar ta hau ko kuma ta abin rifa ko abin kwanciya kwayar ta ta hau saboda haka shi yasa ake samun ta musamman a inda mutane suke da yawa kamar makarantu gidajen prisoner da sauran inda mutane da suke haduwa sosai ko da ku suna daga tsafta inda aka samu mutum ɗaya da wannan kwaya cuta zai iya shafar sauran amma rashin tsafta ɗin yana iya haifar da abin ya tazara bayan shi wannan ƙwaro da yake kawo cuta ta scabies ko kuma ƙazuwa ya taɓa mutum ko kuma wanda yake ɗauke da cutar ya taɓa wanda ba shi da cutar takan ɗauki lokaci ne kafin ta bayyana a jikin shi wanda ya kama to yawanci da ta shiga jikin mutum ta hau kan mutum za ta iya huda fata ta shiga cikin minti talatin da hawa sannan kuma tana ramin nan tana zuba kwayaye kwayayen nan kuma sukan ɗauki kwana uku zuwa kwana biyar ne kafin su kyankyashe saboda haka tana da saurin bayyana sannan kuma idan ta fito ta hau kan kan kayan mutum za ta iya rayuwa kwana biyu zuwa uku a jikin kayan ko da ba kan mutum ba kenan za a iya samun misali mayafi ko abin rufa ko tawul wanda mai kazuwa ya yi amfani da shi su hau wani yana ɗauka ya sa shi masu shiga fata shi sannan suna shiga din nan suna zuba ƙwayayen nan suna kyankyashewa waɗanda aka kyankyashe din su ma suka fito su hayayyafa su ma su shiga cikin jikin mutum su kyankyashe saboda haka sai ta ta zagaya yawa cikin jikin mutum ko kuma cikin al'ummar da aka yada ta. Menene illar cutar kazuwa idan har ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Saboda huda fatan nan da take yi da kaikai din nan da sosa jikin mutum zai yi tabbara tabbara inda aka sosa din ko ya baki wani wurin kuma inda musamman inda take fitar da ruwan nan mai yauki sai ya ba da hanya da wasu kwayoyin cuta musamman nau'in bacteria za su iya shiga ah, sannan a yara da dama saboda kaikan nan tana hana su bacci har manyan ma sukan iya samun matsalar yin bacci saboda matsanancin kaikai din nan to sai zama shi kuma in babu isasshen bacci akwai matsaloli da dama me mataki na farko da ya kamata a yi ma wanda ya kamu da wannan cuta ta kazuwa to akwai magani da ake bayarwa a asibiti matakin farko shine a tabbatar da ciwon kazuwa ne ana tabbatarwa za a ba da matakan nan za a kuma ba da matakan da mutum ya kamata za a ce musu ga magani ga yadda za su shafa shi sannan duk kayan da ya amfani da shi da na sawa da na kwanciya a wanke su cikin ruwan zafi bayan an wanke su cikin ruwan zafi a shanya su a rana sannan a goge su inda kuma suke da matsala da rana akalla in kayan sun bushe dai a goge su to idan aka yi haka zai zama kenan an ɗauki mataki yadda ba za su ci gaba da yada su cikin al'umma ba kuma ba zai ah, yadu jikin shi mutumin da ya shafa maganin ba akan samu wata matsala yadda bayan mutuwar kwayoyin cutar saboda sun riga sun yi kwayaye a ƙarƙashin fatar ƙaiƙan nan yana iya ci gaba har kusan sati biyu bayan kwayoyin cutar masu mutu saboda suna karkashin fata ne. To likita ka yi magana cewa wanda ya kamu da cutar a garzaya asibiti a tabbatar da cewa cutar kazuwa ne. Shin akwai wata cuta da take kama da kazuwa? Eh ana iya samun wasu cututtuka da dama wanda za su iya kama da kazuwa musamman waɗanda suke da alamun kuraje misali wanda yake da ciwon kurajen chicken pox wato karambau kenan kin ga shi ma kuraje ne wanda suke da tsananin kaikai akwai sauran cututtuka wanda za su iya kama da kazuwa amma likita in ya gani zai bambanta ma ce wannan ba kazuwa ba ce ga abin da kuma ya kamata a yi to likita akwai wani gwaji na musamman da ake domin a gane ko kuma a tabbatar da cewa wannan cutar kazuwa ce eh ana yin gwaji abin da da turanci ake kiran shi skin scraping akan ɗauki wani abu ne daga fata din sai a duba a karkashin gilashin likita wato micro microscope a nan za a iya gane cewar wannan kwaya cutar scabies ce don tana da alamu tana da kafafu guda takwas da sauransu shi zai ga alamun cewar a eh, wannan kwayar kazuwa ce ko kuma za a iya ganin kwayayenta da sauransu to amma mafi yawancin lokaci ba a fai damuwa da sai ma an yi wannan ba idan likita ya ga mutum zai iya bambanta masa kazuwa da sauran kurajen da ba kazuwa ba ka yi bayanin cewa cutar tana da saurin yaduwa a cikin al'umma ya ya kamata a yi jinyar wanda yake fama da cutar don gudun kar shi mai jinyan ya kamu ya kuma yaɗa ta ga sauran al'umma. To idan aka samu mutum ɗaya misali in a gida ne to ya kamata a ɗauki matakai duk wanda yake ma'amala da shi ko ya fara samun matsala ko bai fara samun matsala ba maganar kayan da suke amfani da shi a wanke su da ruwan zafi idan suna kwanciya wuri ɗaya ne a shi ma da buƙatar da ya dan ji alamar kaikai ko kuma kafin ma ya ji alamar kaikai lokacin da shi wannan dan uwan shi ke ɗaukar maganin nan shi ma ya shafa maganin nan ta haka za a iya hana yaduwar ta cikin al'umma na'am to likita yaya yawan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta scabies ko kazuwa musamman ma a nan Najeriya to gaskiya musamman a kasashen Afirka yamma da Sahara da kuma Najeriya akan samu cutar kazuwa fiye da mutum dubu ɗari a shekara wanda suka kamu da ita saboda haka tana da ɗan dama a cikin al'umma Ah, in aka ɗauki mataki kuma insha Allah za a samu saukin ta. A cutar ta takan kai ga mutuwa? Gaskiya ba kasafai za ta kai ce kai tsaye ta kai mutuwa ba. Sai dai idan ta ba da dama ta yadda fashewar jiki wata kwayar cuta kuma ta shiga wadda wannan kwayar cutar ta yi sanadiyar mutuwa amma ita akan kanta yawanci da yake ba ba ta shiga jini iyakarta a fata ba ta kai ga mutuwa saboda haka. To likita cutar ƙazuwa takan ɗauki lokaci ne kafin ta warke bayan an fara sha da ko kuma shafa magani? Yawanci magani ne na shafawa kuma idan aka shafa shi kwana ɗaya zuwa biyu wasu sukan yi har kwana uku insha Allah za a samu magani. Ba magani ba warkewar ne matsala ba dama tunanin cewar waɗansu kayan da aka yi amfani da su mutum ya kuma ɗauka kuma ya sa sai ta dawo amma ita akan kanta in aka shafa maganin nan kwana uku matuka in Allah da ta mutu. Wani shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? To matakan kariya shine da an gane mutum ɗaya ana zargin yana da wannan kazuwa to sai a duba kamar yadda muka yi bayani yadda za a yi da kayan shi wurin wankewa sannan ya samu magani sannan duk wanda yake jin wala Allah ya ɗauka ya shafa magani maganin nan yawanci masu arha ne kuma amfani da shi yana da saukin gaske wanda bata bayyana a jikin shi ba kuma yana tunanin cewar zai iya kamuwa kwana ɗaya ne watakila da dare ɗaya in ya shafa shi kenan abin da yake bukata saboda haka abu ne da za a yi maganin shi cikin sauki masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka a latinas a nan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa makasance lafiya. To a gaida Hawa'u yanzu kuma ga Daula Salim da labaran duniya amman fa a takaice. takaice tsora kirs amurka da iran su gwabza a jiya alhamis bayan da aka kakkaɓo jirgin sintirin amurka mara matuki mai suna global hawk a yankin ruwan hamas al'amarin da shugaban amurka donald trump ya kira da mummunan kuskure wannan wani sabon koma baya ne abinda trump ya fada wa manema labarai kenan a jiya alhamis a lokacin da yake gana da prime minister kasar canada justin trudeau a fadar white house a jiya alhamis ne shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar majalisar dokokin tarayyar amurka za ta amince da yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da mexico da canada amma idan ba a sa harkar zaben shekarar 2020 da siyasa a ciki ba. a jiya alhamis din ne shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya clifford grande ya ce an samu karuwar 'yan gudun hijira sama da miliyan 70 a fadin duniya baki daya. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Dauda Salim wacce ta karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin da Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.